Abiya, tsari min halin islami idan yana daga cikin shafi arba'in ne da hudu da lamba ta biyar arba'in da hudu ba shi ne to gugu faɗi kun ki faɗi sai na yi faɗi da na kuskure ko kuce na yi kuskure amma kuma gaskiya ko kuma wal qata'u mumkinun alayhi kuskure mai yiwuwa ne daga tsari عليه فلا يجب علينا الأخذ بقوله tun da zai iya kuskure Ayi, ba zai zama dole da ɗauki magana shi ba. Kuka da kala zai wahidi ba ɗaya ba ba biyu ba sahabati radiyallahu anhu sun ce ainihin in asabtu amin Allah a yana kuskure idan kuka gana daidai daga Allah wajen alfato fabindi mina shaitan in nai kuskure to nina shaitan ya agaba ni wanda kafiya ce sunna sunna ta koyu ala kafiru min sahaba akwai da dama ta ba sunnoni da dama sun kace ya fadi hatta akbaru biha ta ku biro biha to shi da kaga shaitan magana sahabi a wurin waɗannan ba zai zama hujja ba وأجيب فأكبر شيء أن هذا بأن اجتهاد الصحابي اجتهاد الصحابي وإن جاز عليه الخبر فبيان على كسكري فلا يمنع ذلك من تقديم بيان أجابات بمجان الصحابي أكجاس كقبل الواحد ولا يمنع من توجه حجة بيان ما حجة كقبل الواحد نشد أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا ثم على تجويز مخالفة التابعين يا لك صحابة وتابعين له مخالفة التابعين له ولو كانت أقوالهم حجة حجة مجدنون فعبيه الجاني تابعين التابعين يسابا لأن لا مجدنا حجة لأنكروا على تابعين لا سنون تابعين بيحالة تابعين makalakatuhum lahu shi ma wannan wa ujiba a anhu haga bi anna hada ijma wannan ijma ila yasbutu inda ashabu qawl awwal da kace an ijma ba wannan ijma bakwai anna sahabata haɗu sun hadu ala taqdi asib adhihi min al-ba'd sashin su na tarina kuskuran da bashi za a samu wannan ya ce kaza wani zai ce ba haka ba ne ba lamarin nan kaza ne walau kana hujja lama hamala lama hasala dalika dalika zakarahu da ibn al-bazi takwas anna sahabata radiyallahu anhum kanu yarji'una ila aqwali ghayrihim sukan faɗi magana tafiya kai tafiya su dawo kan maganganun wasansu inda al-mukhalafati وهو دليل على أن أقوالهم عندهم فيها الخطأ والصواب اي يقول